Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye kan mitoci 1725 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5. sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noman da dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun tashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Juma'a 25 ga watan Oktobar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahar Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a wani yunkuri na sake farfado da harkokin kasuwanci, gwamnatin jihar Yobe ta kaddamar da ginin wata sabuwar kwasuwa ta zamani wadda ita ce irinta ta farko a jihar. haka kuma za ku ji cewa an fara gasar kwallon golf ta mata zalla a karo na ashirin a abuja sannan muna tafa da shirin kallabi wanda maryam dauda take gabatarwa har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya Assalamu alaikum. Hukumomi a Najeriya na bikin tunawa da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar sake buɗe ofishin majalisar a hukumance a Abuja babban birnin ƙasar. Tun a shekarar 2011 aka rufe ofishin bayan wani mummunan hari da mayakan Boko Haram suka kai. An buɗe ofishin ne a jiya Alhamis shekaru takwas bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kutsa da mota cikin ginin ya tada bam. A cewar karamin sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da fannin ayyukan jin kai Mark Lowcock, sake buɗe ofishin wata alama ce da ke nuna cewa ba za a miƙa wuya ga masu ayyukan ta'addanci ba. Yana mai cewa za su ci gaba da taimakawa Najeriya wajen cimma burinta na ganin ta samu koma, ta samu makoma mai kyau da cikakken tsaro. Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙar mai a Siriya daga fadawa hannun 'yan ƙungiyar ta'adda ta ISIS da sauran abokan adawa. Kuma suna shirin tura ƙarin kayayyakin yaƙi domin cimma wannan buri. Wani jami'in tsaro a daren jiya Alhamis ya ce, Amurka ta dukufa wajen ƙarfafa matsayin sojojin Amurka har yanzu a Siriya. kuma tana yin hakan ne tare da haɗin gwiwar ƙawayenta na sdf a arewa maso gabashin siriya kuma ƙoƙarin zai haɗa da tura ƙarin kayayyakin soji zuwa yankin sai dai jami'in bai bayyana takamaimai ƙayyadaddan kayayyakin da za a tura ba amma shirin newsweek na gidan talabijin ɗin cnn ya rawaito cewa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon na duba yiwuwar tura tankoki da sauran ƙananan motocin yaƙi masu silke ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar white house ta faɗa a jiya alhamis cewa shugaba donald trump ya nuna matukar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar republican masu ra'ayin mazan jiya. waɗanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron ba'asin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba trump suka kuma nuna adawarsu lamarin da ya kai ga aka jinkirtar da zaman sirrin hannu tsawon sa'o'i biyar mai magana da yawun trump stephanie gresham ta faɗa wa shirin gidan talabijin na fox news mai suna fox and friends wanda trump yake ƙauna cewa matakin 'yan majalisar ya yi daidai tana mai cewa hakan ya nuna ana goyon bayan shugaban ɗari bisa ɗari trump ya buƙaci 'yan jam'iyyar republican da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da shirin tsige su dai 'yan majalisar na ɓangaren republican sun kutsa kai a cikin ɗakin zaman jin bahasi wanda aka killace shi duk da cewa wasunsu suna da izinin shiga wajen binciken da ke gudana wanda 'yan jam'iyyar ta democrat masu rinjaye ke jagoranta a majalisar ta wakilai hukumomi a jihar california sun gargadi sama da mutane miliyan 25 da ke zaune a arewaci da kudancin jihar da su zauna cikin shirin ko ta kwana yayin da bala'in wutar daji ke ci gaba da ruruwa a yankin. busasshiyar iska da ke kadawa ta sa masu ayyukan kashe gobara na fuskantar matsala wajen shawo kan wutar a ranar laraban da ta gabata wutar dajin ta laƙume garin da ake kira gaisaville a yankin sonoma county lamarin da ya tilastawa kusan mutane dubu biyu ficewa daga gidajensu a kuma ranar ta laraba ce kamfanin wutar lantarki na pacific and gas ya fara kashe wutan lantarki na wasu yankunan jihar gudun kada kada turakan wuta su faɗi su haifar da wata wutar. Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. a Najeriya gwamnan jihar Yobe mai malabuni ya aza tubalin ginin wata kasuwa ta zamani a garin Damaturu wanda wannan zai kasance irinsa na farko tun da aka kirkiro jihar shekaru 28 da suka gabata. Kafin kaddamar da azahar sashen ginin, gwamnan ya ba da umarnin buɗe kasuwannin jihar da suka shafa tsawon lokaci suna rufe saboda rikicin 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana daga Yobe. da mun sa an yi addu'a mun yi addu'o'i kuma za mu ci gaba da addu'o'i ga sarakunan mu manya a zaune akwai manya manyan malaman mu ba za su gajiya wajen addu'a ba Allah ya saukar da albarka a wannan kasuwa gwamnan jihar yobe alhaji mai malabuni kenan ke jawabi wajen aza tubalin gina sabuwar kasuwan zamani a garin da maturu wanda kuma zai kasance yanayin su na farko tun kirkiro jihar shekaru 28 da suka gabata gwamnan ya ce yana sa ran gina irin waɗannan kasuwanni na zamani a garuruwan fatuskum da gashuwa daga idam da bunyadi da kuma garin galda da ke karamar hukumar fika a jihar yobe muna so mu jawo hankalin matasanmu su rungumi harkan kasuwanci ka'in da na'in domin ya kamata mu sani ba komai ba ne za mu dogara da gwamnati ta mana amma mu alkawari da muka yi shine za mu koya matasanmu sana'a mu samar musu da abin yi kuma mu koya musu kasuwanci mu tallafa musu a harkar kasuwanci kuma wannan kasuwa insha Allahu Allah shi kaɗai ya san iya mutanen da za su samu jari su haɓaka su zama masu kuɗi a wannan kasuwa. Saboda haka ‘yan kasuwanmu ku yi azama wannan shago in aka ga masu shagunan nan na ‘yan kasuwa ne. Ba wani wanda baya kasuwanci da za a baiwa wannan shago ko guda ɗaya na ‘yan kasuwa ne. Dukkan ‘yan kasuwan kasuwanmu insha Allahu za su ga ci gaba da basu taba ga irinsa ba da albarkacin wannan kasuwa. to wai mai 'yan kasuwan jihar yobe ke cewa ne game da irin wannan sabuwar kasuwa da suka samu a jihar eh, sunana alhaji isa adamu shugaban 'yan kasuwa na jihar yobe a wannan babban abin farin ciki ne ga mu 'yan kasuwan jihar yobe bayan ma gina wannan tubali mai girma gwamna ya iya kokarinsa duk kasuwanninmu wanda aka rufe wanda ba sa aiki mai girma gwamna ya tabbatar da cewa an buɗe wayannan kasuwanni domin shi kansa rufe kasuwan shi ma yana iya ba da gudummawa na kawo wato rashin tsaro a ƙasa. Eh, sunana alhaji hassan zanna gwamna za mu roke shi ya yi kokore in ya gina ya dudduba sunayen da mutane shagunansu an rusa a yi kokari a ba su shaguna su zo su zauna ci gaba da kasuwansu. sunana yusuf goni ladan wanda aka fi sani da kaka youth leader ni ne mai shirye-shirye na wannan kungiyar arewa traders association na nigeria bangaren jihar yobe a yanzu haka akalla muna da membobi wanda muka yi musu rajista mutane kamar dubu goma sha takwas eh mu dai fatan mu mutane su samu abin yi kaga kamar a jihar yobe mun samu matsaloli da yawa irin na boko haram wasu abubuwa ya mai da in kaso mu baya ya mai da al'umman jihar yobe baya jarin mutane ya karye sun canja wurin zama daga damaturu wani ya koma kano wani ya koma kaza sunana alhaji aliyu abdullahi cikakken dan kasuwa ne a nan garin damaturu to alhamdulillah farko muna wa allah godiya muna wa shi mai girma gwamna godiya bisa kyakkyawan manufofinsa saboda a tarihin yau da shekara 28 ba a samu wata rana irin ta yau ba wadda gwamna wadda gwamnati ta ce bari ta gina kasuwa ta zamani a jiha yanzu haka dai an keɓe fiye da naira biliyan biyu da miliyan ɗari takwas don gina wannan sabuwar kasuwa na zamani da zai kasance da ma'aikatar 'yan kwana-kwana da hanyoyin mota da kuma bankuna da ma wasu ababen more rayuwa irin na zamani haruna dauda biyu muryar amurka daga jihar yobe najeriya da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu faɗa. Madalla a gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton. To har yanzu dai muna a Najeriya inda aka buɗe gasar ƙwallon golf na mata zalla karo na ashirin a Abuja babban birnin tarayyar ƙasar. jama'a da dama da yana kallon wasan golf a matsayin na masu hannu da shuni ne amma wasu mata da ke karawa a gasar sun bayyana cewa kowa na iya buga wannan wasa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin nasiru adam el hikaya ya aiko mana wanda ya fara da kalaman matar kakakin majalisar wakilan najeriya salamatu femi bajamiya mila My name is Mrs. Salamatu bajabiamila I'm not e, a golfer. I was invited, very honored to be asked to. Sunana Salamatu Femi Bajabiamila kuma ba wai na zo don na yi wasan kwallon golf ba ne, amma na yi farin ciki da aka gayyace ni don shaida wannan gasa karo na ashirin ta mata. In ji matar kakakin majalisar dokokin Najeriya Salamatu a wajen bude gasar kwallon golf ta mata ta ashirin a filin wasa na IBB da ke anguwar Aso Drive a Abuja. Gasar dai ta mata zalla kuma yan kulob din IBB na gudana ne duk shekara don fidda tauraruwar sabuwar shekara a tsakanin matan. Na tambayi Salamatu a matsayinta na ɗaya daga manyan baki shin matan na samun wata riba ko gamsuwa a sakamakon shiga wasan? I believe that they are because it's not only sport and recreation, it's also networking. It's very relaxing, it helps you to concentrate and focus and Na yi amanna suna samu don ba wai wasa ne da motsa jiki kaɗai ba. amma akwai samun kulla hulɗa yakan sanya sararawa da damar yin sabon tunani da natsuwa na ƙara tambayar ta me za ta ce ga masu ɗaukar wasan na masu hannu da shuni ne kadai you should probably ask the golfers <laughs> because this is not my sport but you know anybody can play you can at least start in a driving range ka tambayi yan wasan salamatu ta yi yar dariya ta ci gaba da cewa amma kowa zai iya da farawa da farfarun wasan har ya shiga babbaku. Namfe Audu ita ce jagorar club din ta golf bangaren mata ta yi karin bayani kan gasar da kuma karfafa cewa kowa zai iya shiga. Ba wasan masu kuɗi bane kuma ba wasan matan kudu bane because yawancin mutane suke gani kamar ayan kudu ne suke matan Hausawa suke muna da matan Hausawa ga hajja Halima Wada matan former governor din Kogi State ta yi taba mayi lady captain muna da hajja Nana Wasila Abubakar muna da yawa ganina ba wasan masu kuɗi bane it's just like ba a ce wai mata akwai masu siyan gwalagwale na dubu ɗari na miliyan na komai da komai to kaga ko wannan jakan jakan da ma za a buga wasa da shi akwai na ɗari ɗaya dubu ɗari akwai na dubu hamsin ya dependa a aljihun mutum most importantly zuciya wasu suna da sha'awa a gwalagwale wasu suna da sha'awa a gidaje wasu suna wasanni but amma kuma ni nake so in kira musamman kamar matanmu na arewa wannan wasa ce da yake ki haɗa mutane tare especially mace da miji kamar na ne da na faɗa tana wasa da mijinta duk matan aure ne duk wanda in ba za ta iya ta sa hula ba akwai dan kwali za ta daura su ta sa hula akai tsarin addini da al'ada duka komai in an zo nan mutum zai iya yin abin da yake so kuma yayi wa wasan yayi wasa kuma ba wanda zai tamfarin da addinin ko kuma inda ka fito in kana buga wasan golf zai nuna halinka in kai macuci ne bai batawa za a san cewa an ka kai macuci ne mutane kuma za su san kai macuci ne because abun da ka rubuta a course in kai declaring din shi in ka kawo kai sabitin ka dinka ban san inda abun yake ba da bot za a san kai cuta club din ta IBB tana daga mafi girma a Najeriya kuma waje ne da kan hada sojoji da suka yi ritaya musamman ma waɗanda suka yi suna daga jimin mulkin 1983 da ya daura shugaba Buhari kan mulkin aikin soja. Tsoffin sojojin kan yi wasan don motsa jiki da tuna allurar soja. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla gaida da Adamiyar Hikaya da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka. na ji tausayi ɗayana na ji tausayi ɗayana to ya aka yi dan aure me ya faru wallahi shugaban ni kutuna rabana jam kuka kuka kan busa haƙin tallaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da amman fetur ya yi tsada kanan zuri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Khadija Kasim. A makon da ya gabata ta yi bayani a kan irin gwagwarmaya da ta fuskanta wajen kula da iyali da kuma hidimar aikin banki. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To yanzu hajiya wace shawara zaki ba matan da ke sauraron ki yanzu haka? Um, alhamdulillah Um, yana da kyau mata su rungumi sana'a akwai sana'o'i da yawa da mata za su iya yi ko da suna cikin gidajensu ne wasu za ki ga yanzu tunda ana koyar da mata yawanci dabaru daban-daban na sarrafa abubuwa na gargajiya eh. yanzu an koya musu inda za su tsabtace shi su kuma sa shi a guri mai tsafta kuma har da tanadi da za su yi na kara mishi rayuwa za mu ce inda turawa suke kira shelf life ko ba haka ba? Haka. To sun akwai sana'o'i daban-daban da mata za su yi. Suna daga cikin gidajen su ma ba sai san fita waje ba. Tunda wasu mazaje ba ta son matan su suna fita. Wa'anda kuma suka bar matan su suka fita je su koyi ko liki ne ko saƙa ne ko abubuwa da yawa abin da muke so in ba mata shawara ne duk abin da kike yi aiki kike yi sana'a kike yi mm. to fa ne idan kina so ki ci gaba akan abubuwan nan da kike yi to sai kin fara tanadi tanadin nan kuma yana farawa daga ajiya ne to idan kika samu riba ana so ribar nan a kasa shi kashi uku kashi ɗaya shi ne albashin ki don yawanci za ki ga komai masu aiki mutum aiki da kashe kuɗi kan cewa mu ma nan da muke aiki ya kamata mu biya kanmu albashi ba to kashi ɗaya ɗin nan shi ne albashin ki ina magana daga riba ku da uwar kuɗi kashi na biyu ne za ki ajiye shi wannan tanadi ne kuma muna so mata su ringa ajiya a bankuna saboda kada ka je ka taɓa kuɗin da wuri hmm. kashi na uku ana mai da shi cikin uwar kuɗi da ake sana'a da shi haka bayan shi ne in kika mayar da kashi ɗaya na riba cikin asalin uwar kuɗin sana'ar da eh. da kin fara wake nan yana faɗaɗa yana faɗaɗa yana faɗaɗa shi kuma wannan da kika ajiye kika ce albashin ki kenan ko eh. to daga ciki shi za ki yi wasu abubuwa da za su taso kashi ɗayan na kuma da aka ajiye to shi ne na ranar da kila wani abu zai taso yau wato in kuma wani abun bai taso ba kinga ga shi ma wani ajiya ne na musamman yana karuwa yana karuwa sai kuma ki fara tunanin to kuɗin nan ya taru ne zan yi wani bukata nake da shi da zan yi. Hmm. To yawanci sai ki ga ila ma wasu za ki ce a'a tunda kuɗin makarantar yara zan biya da shi a wasu su ce a'a yanzu dai ba kuɗin makarantar yara ba wannan ajiya na musamman zan fi wani abu in sake ajiyewa ko da gobe wani abu zai tafi da haka ake girma in kuma a'a in ma wannan ajiyan kila wani dama zai taso na kan harkan kasuwancin nan naki kina mm. so a'a zaki ki ma firiza ne a'a zaki ki wani injin ne da ita kina wannan ajiyan a banki kin in kika taso kina neman banki da taimaka miki to kin ga dama kina da wani ajiyan kin sa muke fa ajiye a banki yanzu kin banki fa ya zama sauki yanzu ka da gidanka ne hmm. wannan babban tanadi da babban banki ta yi din yanzu akwai agent agent suna nan ko ta ina da za ka iya zuwa ka same su masu buɗe maka account a kowane banki hmm. bankuna ne na al'umma da ake kira microfinance za ka iya zuwa yanzu ta wajen agent da suke ƙauyukan na ko kuma wanda ma suke fitowa ranar kasuwa. Eh. Sai a buɗe maka account na ajiyanka. Wannan haka yake. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da ƙarashen wannan hirar. a madadin babbar bakuwar tamu hajiya khadija kasim da kuma miss julie gresham da ta taya na haɗa shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. Madalla gaida Maryam Dauda da Shirin Kallabi yanzu kuma si sharhin wasu jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya yi jawabi yayin ziyararsa zuwa gabas ta tsakiya da kasashen turai a taron asusun kasuwancin jamus a brussels ya faɗi kalmomi masu kaifi ga turkiya saboda kutsen da suka yi wa siriya har ila yau ya gabatar da jawabi inda ya kira abokan ƙawancen ƙasashen neto na turai da su amince da barazanar tsaro daga china da rasha masu ra'ayin kwaminisanci A jiya 24 ga watan Oktoba, Espa ya bayyana barazanar da ke akwai a tsarin dokokin ƙasa da ƙasa a gabas ta tsakiya. Ya ambaci ƙungiyar Taliban ta Afghanistan wacce ke ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da bata ji ba bata gani ba. Gwamnatin Musulunci ta Iran wacce ke barazana ga abokan hulɗarta a yankin da kuma kutsen da Turkiyya ta yi a arewacin Siriya da bai dace ba. tana yin illa ga nasarorin da aka samu a cikin 'yan shekarun nan. sai jaridar washington post inda aka rubuta labarin wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa masu bincike a majalisar wakilai cikin sirri a ranar talatin ta gabata cewa jami'an gwamnati sun faɗa masa cewa ya yi a hankali kan batun mutane uku a kan ukraine waɗanda suke da iko kan duk wani lamarin amurka kan ukraine A cewar ɗan majalisar kuma ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Connolly. Connolly ya faɗa manema labarai cewa Kent ya bayyana a taron ranar 23 ga watan Mayu a fadar White House lokacin shugaban ma'aikata Mick Mulvaney ya naɗa sakataren Rick Perry da jakadan Amurka a ƙungiyar tarayyar Turai. Gordon Sullivan da jami'in Amurka a Ukraine Kurt a matsayin waɗanda suke kusa da duk wani harkokin ƙasar Ukraine. Ken ya bayyana cewa su ukun suna kiran kansu da abokai uku. Kuma sun yi hakan ne a gaban shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky a wani taro a birnin Kyiv a cewar Connolly. Connolly ya sake tabbatar da cewa Ken ya faɗa wa 'yan majalisar cewa gwamnatin Trump ta riƙe tallafin sojin da za a baiwa Ukraine. yayin da ake matsa ma shugaba zelensky lamba domin ya kaddamar da binciken wani kamfani da ke da alaka da dan abokin adawar siyasarsa joe biden sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla gaida Zahara Aminu fage da sharhin wasu jaridun Amurka. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe uku na dare da minti 25. Yanzu kuma sai rayun da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. alaikum sashen Hausa da na Amerika sunana zaka gara jihar Neja, Najeriya. Na ji ana cewa duk wanda ya ba da labarin kariya a yi za a yi masa mutum hukunci. Tana tambaya yaya za a yi ga 'yan siyasa da suke zo suna zuwa suna shirya man mutane karya Alhali ba gaskiya suke faɗi ba mutum zai ci amanan jama'a ya ce ga zai yi kaza zai kaza kuma bai yi din ba ko a je a ɗauki hoto wani guri cewa za an yi ma mutane aiki kuma alhali kuma ba gaskiya ba ne wani matakai ne wani hukunci ne za a ɗauka kansu ina kira gare su kuma su kiyaye kariyan da suke ma jama'a kame a kai ga yan jarida. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, Baffa Adama raifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya ya kamata muna yi wa shugabanninmu fatan alheri kuma muna taya su da addu'a. Shi shugabanci tamkar wasan gwallo ne. In kana waje ko na kana waje gani kake ba iya ba. da za a baka ko a ba nakan to sai ma a rasa ta ina ma za a fara ɗan najeriya ba abin da ya sani illa a sauya gwamnati a bazama kan titi ana galla wai ana murna daga nan sai a samu wuri a zauna a yi ta zagi kuma ana tsinewa shugabanni ana cewa gara gwamnatin da ta wuce. A ni ne Abubakar Garba da Jakobo karfin na baki. na shi ne game da Abacha da aka ce ya saci kuɗi ya kai ƙasashen waje ashe ba haka ba ne ni ji labarin gaskiya cewa ya ji ya ba su da eh, eh, eh, ƙasashen turai ne suka ce ba za su karɓa ba saboda lokacin zai biyu ba shi kuma yake baya so ba zai biya kuɗin ruwa ba a sha wani alheri ne mana yanzu ana cewa ya sata yanzu ma ta kan yi a kawo kudin a gyara hanyar jiragen ƙasa da shi a kuma wannan kati na ɗan ƙasa da ake faɗan a zo a yi da kowa kyauta. Madalla kafin mu yi sallama ga zahara da labarai amma wannan karan a takaice. Hukumomi a Najeriya na bikin tunawa da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar sake buɗe ofishin majalisar a hukumance a Abuja babban birnin ƙasar. Tun a shekarar 2011 aka rufe ofishin bayan wani mummunan hari da mayakan Boko Haram suka kai. Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙar mai a Siriya daga fadawa hannun 'yan ƙungiyar ta'adda ta ISIS da sauran abokan adawa. Kuma suna shirin tura ƙarin kayayyakin yaƙi domin cimma wannan buri. fadar white house ta faɗa a jiya alhamis cewa shugaba donald trump ya nuna matukar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar republican masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron bahasin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba trump To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Carl ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku wuni lafiya.